ko kuma aure hakuri ne wallahi aure kun ga auren ga in baka da hakuri ba kyau kullum ka sake don ko da akwai maganar da in ka ji a ci awon wanga ban yadda kin tafi <laughs> amma wallahi in kai hakuri ita da kanta ta da na sani ta bada hakuri kan magana don kalaman mata ba kyau suna maganganu malam suna maganganu suna magana o muka safa Allah ka saya kana kallo kamar ni ba ake gaya mun ga magana ta ce an gaya maka kana saye kana kallon ta shi ka in ba ka da hankuri zo ka ga saki yasa hakuri iyayenmu kullum an daura aure shi su ta ce mana kamar auren ga hakuri ba ka ganewa shi an fara samun sabani kake gane magana da suke gaya maka ke sa ku ta hakuri in kai hakuri wallahi kun kun jima sosai mun gane ina muna hakuri da ba mu saki auren hakuri sosai ya kamata in za in an daura aure guda ya zama wawa guda ya zama mai me wayo kullum ya kamata gidan nan ya kamata akwai wawa akwai mai wayo imma ita ta zama wawiya kai ka zama mai wayo ko kai ka zama babban wawa ita ta zama mai wayo kuma wawan nan ba wai za ta ci maka kai wawa bane kai kai zamai da kanka abinda za a ga maka waje baka yadda an faɗi gida shi ka ce kin ga maganar kin ga inda waje ne wallahi kai ya fita amma tun da ke ne ba wani magana ke ne ce akwai abin da an gaya maka waje baka ji baka yadda amma an gaya maka gida har shi <laughs> ka san ka kara ci magajiya kuma an ga yanzu aka duka tukuban ka kuma a barka duka kuma ka ta hau bayan ka a kuma ta haka a tafi to wurin ake gane mazaje ruwa ke gyara mazaje ce sa a ta hakuri amma in Allah ya kaddara abin ya faru ku bar aibata yan wayon ku da shi mm. in ka ji wani ya samu masa domin wallahi